بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin libasul mar'ati fi sala na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wannan shine darasi na biyu daga garin Maiduguri a wannan yammaci na daren wato Lahadi wanda shine daren 26 ga watan Rajab shekarar Hijira 1446 daidai da 25 ga watan wato January 2026 2025 afwan 2025 na ƙara zurawa da gudu a darasinmu na farko mun fara jin tattaunawa da malam ibnu taymiya yake yi game da wannan mas'ala inda ya ɗauko batu game da bambancin da ke tsakanin wato azina al-zahira wa zinatul batina wato waɗanda aka yi istisna'in su guda biyu a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wannan shine az-zinatu zahira kenan ya gado cewa kuma wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna ita ce az-zinatu al-batina to sai za mu tashi daidai inda yake cewa waja'at ahadithu qad ja'at ahadithu bidhalika wa qad ja'at bidhalika ahadithu wa hadha li ajli al-hajati li annaha muhtajatun ila mukhatabati abdiha akthara min hajatiha ila ru'yati ash-shahidi wal 'amili wal khatibi fa idha jaza nadhru ulaika fa nadhru al-'abdi awla wa laysa hadha wa laysa fi hadha ma yujibu an yakuna محرما يسافر مع يسافر بها كغير أولي الإربة فإنهم سوى أن يجوز لهم النظر وليسوا محارم يسافرون بها yana maka tsaya za mu tashi inda yake cewa falaisa kullu man jaza lahu an-nadhru jaza lahu safaru biha walal khalwatu biha ba wai duk wanda ya halasta ya gama ce da zinatuha al-batina ne ya halasta kuma ya tafiya da ita ko ya keɓance da ita a matsayin shi na maharam ba. Bal abduha yanzuru ilaiha lil hajati. Bawanta yana iya kallanta saboda akwai bukata wa in kana la yakhlu biha ko da yake bai halasta ya keɓance da ita ba wala yusafiru biha kuma bai halasta ya tafiya da ita a matsayin maharam ba. Fa innahu lam yadkhul fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Shi bawa baya shiga cikin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tusafiril لا تسافر امرأة إلا مع زوج أو ذي محرم النبي صلى الله عليه وسلم yace kada wata mace ta yi tafiya sai tare da miji ko kuma mahram wannan yana cikin sahih bukhari da muslim daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu wa an abi fa innahu yajuzu lahu an yatazawwajaha idza ataqa saboda shi bawan ya halasta idan ya entu ya zama da yana iya aurenta bai cikin muharramai na dindindin كما يجوز لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلق أختها kamar yadda yake ya halasta ga mijin ‘yar uwarta ya aure ta idan ya saki ‘yar uwarta, kuma abin da ka hana shi ne aljam'u bane al'ukhtai ne, amma ya halasta ka auri kowace a cikinsu a daban-daban. Wal mahramu, domin wanda ake cewa mahram, wato muharrami da Hausa, man tahrumu alaihi ala ta'abidi, shine mutumin da mace ta haramta ya aure ta haramci na dindindin na har abada shine mahaifinta da ɗanta da wanta da ƙaninta da wan babanta da ƙanin babanta da wan mamata da ƙanin mamata waɗannan waɗanda suke wato taharimi ne na har abada babu aure tsakaninsu da ita wali haza qala ibn umara saboda haka ne sayyidina abdullahi da umar yake cewa safarul mar'ati ma'a abdiha dai'atun ya ce mace ta yi tafiya tare da bawanta ya ce wannan sakaci ne wasa da addini ne shine ma'anan bai a tozartar da addini ne wani hadisi yana cikin musnad al-firdaus na na na na, na ad-dailami da kuma al-bazzar a cikin musnadinsa da lafazin da aka ambata duk da yake hadisi ne wanda yake yana da rauni kamar yadda ibnu abi hatim ya ruwaito daga mahaifinsa cewa ya tambaye shi game da hadisin ya ce yana da rauni fa'innahu yadda abin yake ya ce fal'ayatu ita wannan aya ta ta, ta, ta hijabi rakhasat fi ibda'i zinati li dhawil maharimi wa ghairihim ta yi sassauci ta kawo ruksa game da halascin bayyana kwalliya ga ma'abota wato haramci da ma wasunsu wa hadisu safari laysa fihi illa zawu mahazawul maharim shi kuma wannan hadisin na tafiya ba a ambaci kowa a ciki ba sai muharramai wa zakara fil ayati aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna wa ghairi ulil irbati kaga a cikin ayako an ambaci aw nisa'ihinna ba sa cikin maharam an ambaci malakat aymanuhunna ba sa cikin maharam an ambaci ghairi ulil irbati su ma ba sa ciki wa hiya la tusafiru ma'ahu waɗannan mace ba ta yin tafiya tare da su don ba sa cikin maharamanta wa ƙauluhu faɗinsa da ya ce auni sa'ihinna ƙala ihtirazun anin nisa'il mushrikati da aka ce ko kuma matansu wato mata a nan mata ‘yan uwansu muminai to don haka an fitar da mace wadda take mushrika mace mushrika hukuncinta ɗaya da ajanabi ta fuskar bai halasta ta ga mace musulma a cikin kayan gida bai halasta ta ga gashinta ko ta ganta babu ɗan kwali ko ta ganta babu ainihin abu lullubi fala takunu mushrikatu qabilatan lil muslima wala tadkhulu ma'ahunna al hammama da haka bai halasta mace mushrika kafira ta zama ainihin wato qabilatan ungozoma mai an san haihuwa ga musulma kaga za ta ga tsarecinta wala tadkhulu ma'ahunna al hammama sannan kuma bai halasta ta shiga da su al hammam shine banɗaki irin wanda ake a wadancan zamunna kamar gidajen wanka ne na musamman da ake zuwa mata su yi wanka a wajen kusan kowa ma yana zuwa wurin ya yi wanka sai na abla dan umar arwaito daga gare shi daga babansa kamar da ke son kubra ta bai haƙi cewa an ba shi labari cewa wasu mata cikin matan musulmai suna shiga hammam gidan wanka tare da mata mushrikai ya ce to duk yanda fa innahu man qibalaka an zalika fa innahu la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tadkhula al hammama yace ku sani cewa an yanzura ila auratiha illa ahlu millatiha bai halasta ga wacce musulma wata wata ta ga al'aurata sai mace yar uwarta musulma to nan a mu lura da cewa mushrikai aka ce wato kafirai ma guzawa amma kafirai ahlul kitabi ba sa cikin wannan lissafin a bisa zancen da wannan wurin yake bayyanawa saboda haka su idan an sami dalili kamar yanzu zai ambata mana a hukunci game da su insha Allah amma dai nisa'ihinna an ambaci mushrikai ne sai ce lakin qad kana an-niswatul yahudiyatu shine magana yadkhulna ala aishata wa ghayriha fayaraina wajhaha wa yadayha Uh, sai dai mata wanda suke Yahudawa suna shiga wurin sai da tana Aisha radiyallahu anha kuma su ganta da ita da wasunta a cikin halin zaman gida kamar yadda yawa a cikin hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim daga Aisha cewa anna yahudiyatan dakhalat alaiha fa zakarat azabal qabri hadisin azaban qabri da Aisha farko ta inkari sai da ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar to kuma hadisin Bukhari da Muslim har ila yau daga Asma'u binta Abi Bakarin take cewa Uh, ya rasulallah inna ummi qadimat alayya wa hiya ragiba mahaifiyata ta zo ta same ni a Madina kuma ba musulma bace aw rahiba afa asiluha ko na sada zumunta da ita annabi ya ce na amsili ummaki sadar da zumunta da mahaifiyarki to wajihun dilala shine wato bata ba a katange ta daga ganinta ba kuma gashi ba musulma bace bi khilafin rijal فيكون هذا في الزينة الزاهرة في حق النساء الذميات سيتي سوراكا abinda ake nufi a nan shine mace ba yahudiya ko kirista ita ya halasta ta ga kwalliya a zahira din fuska da tafukan hannaye mace wadda take ba musulma ba amma kuma ba mushrika ba wadda take wato mai addinin littafi to ita ya halasta ta ga mace musulma idan hali ya kama ba tare da ta sanya mata lullubi inda ta saka ajanabi ba sauraka kaga shi ko kabila wato mai mai haihuwa tana ganin tsareci gaba daya to anan sun yi tarayya da da, da mushrika da kitabiya to sun yi tarayya a wajen wannan yanayin sai inda ya zama larura ba yadda aka iya wannan yana nuni zuwa ga bukatuwa akan cewa lalle matan musulmai su tashi su zama suna da wakilci a cikin waɗannan sana'o'i yadda za su za su yi ma ƴan uwansu mata musulmai gatar da cewa kafira ba ta ga tsarecin su ba yace walaysa lidhimmiyati an yattali'ina ala zinatil batina bai halasta ga mata kiristoci da yahudawa saga kwalliyan mace kwalliyanta irin wanda miji yake gani wa yakunu zuhuru wal butunu bi hasabi ma yajuzu laha izharuhu saboda haka za a bayyana mata ko kuma a boye mata da gwargwadon abinda ya halasta a bayyana a illa ma bahara so wannan kaga zai amsa mana tambayar da yawanci mata suke yawan yi game da hukuncin zuwa gyaran gashi ko kitso a salon na kafirai kowace irin kafira sawon kafira kirista ko kafira bayahudiya ko kafira amana ko kafira yaki duka bai halasta duka bai halasta a je a buɗe kai a wajenta wali hadha kana aqaribuha tubdi lahunna albatinata wali zawji khassatan laysat lil aqarib wali hadha saboda haka ne kana aqaribuha ya zama su makusantanta tubdi lahunna ita mace tana bayyana musu albatina wato kwalliyanta na na ɓoye walizauji khasatan tana suna bayyana mabuci shi kadai laysat lil aqaribi ba ba ta bayyana ga ainihin wato makusanta wato za ta bayyana abin da ya halasta ta bayyana da shi na kayan gida wanda kowa zai iya ganinta to shine kawai iya abin da za su iya gani saura kuma sai dai miji wa qawlu sallallahu alaihi wasallam walidribna waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna fadan Allah madaukakin sarki da ya ce su sanya khimarun su ya rufe kwibanyan jikunan su dalilin dalilun ala annaha tughattil unuqa al-juyub shine wato kofofin da sutura take fitowa kofar hannu da kofar wuya da ƙasa shine juyub inda ake tsagawa an yi sutura kaga shine gyaffa kenan ko to da aka ce su rufe duka wannan gyaffan yace wannan yana nuni zuwa ga cewa watan wajibi ne ta rufe to gatsil unuka ta rufe wuya fa yakunu min al batin saboda ka wuya shi ma yana cikin illa ma illa li bu'atihin kenan fa yakunu min al batini la zahir baya cikin illa ma zahara ma fihi min al qiladati wa ghayriha da wuya da abin da ke jikin wuyan na kwalliya kamar abun wuya sarka shine qilada faslun malam ya ci ga wata gaba fahaza satru annisa'i anir rijal wannan shine bayani game da hukuncin katange mata daga maza wa satrul rijali anir rijal da kuma katange maza daga maza wan nisa'i anin nisa da katange maza a mata daga mata junansu wato akwai sitirar da ake sawa mata don kan maza su gansu akwai sitirar da maza suke sawa don kada maza ‘yan uwansu su ga al'aurarsu, akwai sitirar da mata suke sawa don kada mata ‘yan uwansu su ga al'aurarsu, kowane akwai abin da za ta tare masa. Fil auratil khassa da al'aura wadda take wadda aka faɗa a can aka ce al khassa sai ga miji kawai. Kama kalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Annabi ya ce la yanzuru rajulu ila auratil rajuli wala tanzuru al mar'atu ila auratil mar'a. Kada namiji ya kalla al'aurar namiji ɗan uwansa, hakanan kada mace ta kalla al'aurar mace ‘yar uwarta. wani a cikin sayin muslim daga hadisin abu sa'id al-khudri wato ba daidai bane irin abin da ga mata suna ganin idan isu isu ne a wuri guda musamman ɗabi'a ga mata mafi yawa ɗalibai kamar a jami'o'i ko a makarantu ko a hostel suna ganin in su isu ne kawai ba komai suna iya bayyana tsaraicin su ga junan su dinga cewa ai me kowa ma tana da shi to wannan haramun ne galibi maza ba su cika yin haka ba amma za ga ya yaɗu sosai a cikin mata su suna ganin wai in dai isu isu ne to ba komai bane wasu ma zaka ga sai su dinga yin wanka ma a gaban junan su to haramun ne wa kama qala kamar yadda kuma yace ihfaz aurataka illa an zawjatika aw ma malakat yaminuka ce ka kiyaye al'aurarka kada kowa ya gani sai matarka ko kuma baiwarka sadaka qultu fa idza kana alqawmu ba'dhum fi ba'd sai na ce to ya manzon Allah me kake gani idan imu imu ne qala in istaqata Allah ya rainaha ahadun fala yaraha duk yadda za ka yi karka bari wani ya ga al'aurarka to ka yi in dai kana da yadda za ka yi ba za a ga al'aurarka ba to shine abin da ya kamata ka yi qultu fa idza kana ahaduna khaliyan shi ya manzo Allah idan ɗayan mu kuma shi kadai ne a daki ko shi kadai ne a gidansa shi kadai ne a inda yake nan ma dole sai ya saka sutura ko zai iya yin tsirara qala fallahu ahqqu an yustahya minhu yace to ai Allah shi yafi cancanta ka ji kunyarsa an ce ka ji kunyar dan uwanka dan adam kai ga al'aurarka da Allah mahaliccinka shine mafi cancantan da ake so ka ji kunyarsa wannan hadisi ne sahihi yana cikin musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal da sunan ta Abu Dawuda da Tirmizi da Ibn Maja daga bazu dan Hakim daga babansa daga kakansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan karatu wana ha an yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahidin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana maza guda biyu su lulluba da bargo daya kamar da mata da miji suke lulluba misali wal mar'atu ila al mar'ati fi thawbin wahid da kuma mace da ƴan uwarta mace su ma su lulluba a tufafi ɗaya saboda wannan a cikin shi akwai zari'a zuwa ga barna barna irin ta ƴan maɗigo ko irin ta ƴan luwaɗi da makamantansu sannan kuma akwai wato ba da zari'a shi ma zuwa ga zargi ko da mutum ba abin da yake yake da zaran wani ya gan shi da wani ɗan uwan shi namiji a haka za a fara mishi wannan mummunan tunanin shi wannan hadisi yana cikin littafin al-Imam al-Imam Ahmad ibn Hanbal da sai muslim ma kuma insha Allah sai ya ce wa qala anil auladi yace kuma game da yaya muruhum bis salati li sab'in idan yara suka kai shekara bakwai umarce su da su fara sallah wa wadribuhum alaiha li asharin kuma shekara goma za a yi musu horo idan sun ki wa farriqu bainahum fil madaji daga shekara goma a raba musu makwantai ko da maza ne zalla kowa a bashi shimfiɗa shi daban ko da mata ne zalla kowa a bashi shimfiɗar ta daban ballantana kuma idan a ce ma maza ne da mata a cakuɗe wajibi ne a baiwa kowa makwancinsa wanda ya bambanta da ɗayan shi ma wannan hadisin na liman muhammad ne da abu dawuda daga amur bin sha'ibin daga baban shi da kakan shi fa hadha nahyun anil nazari kaga an hana kallon al'aurar juna wal massi an hana kuma taba li auratin naziri ka taba al'auran irinka wato namiji ya taba al'auran namiji mace ta taba al'auran mace duka wannan an hana irin wannan abin da mata suke yi na su dinga taba kirjin junansu ko kwankwason junansu ko kuma har ma al'aurar junansu ko rungumar junansu wannan duka haramun ne a zari'a ce zuwa ga fasadi lima fi zalika min al-qubhi wal fuhshi saboda a cikin haka akwai mummunan aiki akwai kuma alfasha wa amar rijalu ma'an nisa'i amma me yasa aka hana namiji da mace su taba juna ko su rungumi juna fali ajali shahwatin nikah saboda sha'awar ɗabi'a ta jima'i ta ɗan adam wadda ka iya tasowa daga haka fa hadhani nau'ani kaji abubuwa guda biyu da aka hana shine nadhrun nadhiri ila nadhir da massun nadhiri ila nadhir da kuma nadhrul rajul ila mar'a da massun rajul ila mar'a massun rajul ila mar'ata wa fi salati nau'un thalith a sallah kuma akwai nau'i na uku na sutura wato bayan da waɗannan da ya ambata ko kuma nau'i na uku na sutura wata shafi sallah fa innal mar'ata law sallatu wahdaha kanat ma'muratun bil ihtima bil bil bil ihtimari wa fi ghairi salati yajuzu laha kashfu ra'siha fi baitiha yace mace ko da a gidanta ta yi sallah ko a ɗakin ta ta yi sallah to ana umurtanta da ta sanya khimar ɗinta ta sanya lullubinta wafi gairu salati ya juzu laha kashfu ra'siha fi baitiha amma a gidanta ne babu laifi ya halasta ta bayyana gashin kanta a cikin gidanta man za ta fita wajibi ne ta rufe al'aura ne fa akhdhu zinati fi salati li haqqillahi sanya sutura a cikin sallah wannan haƙƙin Allah ne falaysa li ahadin an yatufa bil baiti uryanan baya halasta ga wani ya yi ɗawafi ga ɗakin Allah tsirara irin yadda da ake yi din nan a zamanin jahiliya to wannan an hana ba idon an hana eh kamar yadda aka ba da labari a cikin kissoshi mabambanta cewa da mutanen jahiliya sun kasance suna yin ainihin wato ɗawafi tsirara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bada karatu kamar da ke cikin Bukhari da Muslim annabi ya bada umarni zamanin da sai na bakar ya yi shugabancin aikin hajji din nan kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai da kanshi cewa Allah ya hujja بعد الآن مشرك ولا يطوف بالبيت أري ولا يطوف بالبيت أريان بنا kafiri ba zai ƙara aikin haji ba kuma babu ma wanda zai sake yin aikin haji ko ya dawafi ta tambar yadda wasa ta haife shi aka hana sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da kansa kuma ya bai ya aikin haji a shekarar ta da ta biyu baya to fa hadha nahyun anin nadari sai ce walau kana wahdahu bil layli mutum koda shi kadai ne a ɗakin Ka'aba da daddare misali a irin da da ba mutane da yawa to bai halasta yi wannan ibadar tsirara ba wala yusalli uriyana kuma ba zai salla koda walau kana wahdahu koda shi kadai ne ya tashi cikin dare ya kama sallah tsirara bai halasta ba fa ulima sai aka san cewa daga wannan ka'idar anna akhadha zinati fi salati sanya sutura a lokacin sallah lam yakun li yahtajiba anin nasi ba wai dan ya katange kansa daga ganin tsaraicin shi da mutane za su yi bane fahaza kaga wannan nau'un wani nau'i ne wa haza nau'un wancan ma wani nau'i ne wancan sitirin da aka ce a saka saboda kan mutane su ga tsarecin mutum daban namiji ya sa sutura kada a ga tsarecin shi mace ma ta sa kada a ga tsarecin ta mace kuma da nata aka ce wajen abin da za a gani ya bambanta tsakanin wanda ajinabai za su gani da wanda maharramanta za su gani sannan kuma shi mutum ko a karankin kansa shi kadai ana umartansa da ya sa sutura ya rufe tsaraicinsa ko da a wurin ibada ne ko da shi kaɗai ne babu wanda yake ganinsa to wajibi ne ya sanya sutura ba zai ibada tsirara ba wahina idin faƙar ya suturul musalli fi sala ma ya juzu ibda'uhu fi ghairi salati ƙarƙashin haka akwai abin da in a sallah ne wajibi ne a lullube shi ko da kuwa ya halasta a gan shi a wajen sallah wa qad yubdi fi salati ma yasturuhu anir rijal kuma akwai abin da mutum zai bayyana a sallah wanda bai halasta sauran mutane su gani ba fal awwalu akwai abin da ya halasta a gan shi a wajen sallah amma bai halasta a bar shi ba idan sallah za a yi yace mislul manki bai kaman kafaɗu guda biyu fa inna nabi sallallahu alaihi wasallama نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على آتكه منه شيء النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا متين يصلى a cikin a cikin hadisin da aka ruwaito ta hanyar sahabi Abu Huraira kenan wanda yake cikin Bukhari da Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku ya sallah da sutura guda ɗaya babu komai akan kafada sakama a ce ya daurin kirji ya sa wani abu iya kirjinsa zuwa ƙasa kafaɗar shi babu komai babu komai da ya rufe kafaɗarsa ya sallah to kaga bai halasta ba tare da cewa ya halasta ya iya fita haka a wajen sallah fa hadha li haqqi salati ko wannan kaga saboda sallah ne wai juzu lahu kashfu mankibaihi lil rijali kharij as-salati inda yake ya halasta ya bude kafaɗarsa ga mazaje ƴan uwansa a ainihin lokacin da ba sallah yake ba wa kadhalika al-mar'atu al-hurratu haka nan mace wato wata ke ya takhtamiru fi salati kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam za ta yi khimari za ta saka khimari a sallah kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu Allah salata haidin Allah baya karban sallar balagaggiyar mace illa bi khimarin sai ta lullube jikinta wannan shine ma'anan abin nan anan wato haid wato wadda ta kai shekarun balaga kenan kamar da yake cikin hadisin wanda yake cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah wa hiya la tahtamiru inda zawjiha kaga wajibi ne ta ihtimari a cikin sallah amma kuma a wurin mijinta ba dole bane ta yi kaga ta rufe abinda ba dole ta rufe shi ba amma a sallah ta rufe shi eh yace wala inda zawi maharimiha haka nan a gun maharim dinta ba ta saka khimar ba faƙad jaza laha ibda'u zinatil batinati li haula'i an halasta mata ta bayyana kwalliya ga waɗannan mijinta da sauran wato makusantanta wanda ba su halasta su aure ta ba wala yajuzu laha fi salati an yukshafa ra'suha la li haula'i wala li ghairi amma a sallah bi halasta ta bayyana kanta ba wato kai ba a bayyana shi a sallah ko ga wala yajuzu laha fi salati an takshifa an yukshafa ra'suha la li haula'i wala li ghairi ba za ta bayyana kanta a sallah ko ga waɗancan ne ko ba su ba wa aksu zalika sai na biyun kuma wato shine abinda ya halasta a bayyana shi a wajen wanda ya ce wanda muka ji shine wanda ana iya bayyana shi a wajen sallah amma kuma a cikin sallah dole a ɓoye akwai kuma abin da ana ɓoye shi a wajen sallah amma kuma a cikin sallah dole a bayyana wa kazalika almar'atu shine shine yake cewa na biyu wa aksu zalika alwajhu wal yadani wal qadamani fuska da hannaye biyu da kafafu laysa laha an tubdiya zalika lil ajadi kaga bai halasta ta bayyana su ga wato waɗanda suke ajnabai ba yace ala asahil qawlaini bisa zance mafi inganci ibn taymiya shi ma zancen shi irin nasu al'allama ibn baz ne cewa da fuska da tafukan hannaye dukkaninsu haramun ne bayyana su bi khilafi ma kana qabla an-naskh sabanin abinda ya faru kafin a soke wannan hukuncin bal la tubdi illa thiyaba babu abinda ake so ya bayyana sai shi tufafin da ta yi lullubin da shi shi kadai ne kawai ya halasta ya bayyana wa amma satru dhalika fi salati fala yajibu bittifaqil muslimina amma lullube fuska da lullube tafukan hannaye da lullube har tafukan kafarta ce to wannan baya cikin abin da yake wajibi a lullube shi a sallah bal yajuzu laha kashful wajhi bil ijma ya halasta mace ta bayyana fuskarta a sallah da ijma'i wa in kana min az-zinati zahira koda kuwa ana fassarawa matsayin fuska yana daga cikin mabayyaniyar kwalliya wa kadhalika al-yadani to haka nan kuma hannaye ya juzu ibda'uhuma fi salati inda jumhurul ulama'i yana halasta wato a bayyana su a sallah a wurin mafi yawan malamai kaga shi fuska ijma'i ne hannaye kuma wato magana mafi yawan malamai ka abi hanifata wa shafi'i wa ghairihima wa huwa ihdar riwayatayn an ahmada kamar waɗannan malaman Imam Abu Hanifa Imam Shafi'i da kuma tare daga Ahmad dan Hanbali duka ya halasta wa kadhalika al-qadam hakanan kuma ita ma kafa ya juzu ibda'uhu inda abi hanifata ya halasta ta bayyana kafa a wurin sallah a gun al-imamu abu hanifa wa huwa al-aqwa kuma wannan shine yafi karfi saboda akwai wato mashakka aka ce kafarta ba za ta bayyana ba kwata kwata fa inna aisha ta ja'alatu min az-zinati adh-dhahira sai da tana aisha tana fasara cewa kafa yana cikin wato mabayyanin kwalliya qala take cewa wala tubdina zi wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha qalat tace al-fathu akwai daga ciki akwai abin nan alfathu shine munduwa kenan fat alfathu alfathu a warwaro halaqun min fiddatin yakunu fi asabi'ir rijlaini warware ne na azurfa da yake saka shi a kafa shine munduwa ko rawahu ibn abi hatim ibn abi hatim ya rawaito wannan magana daga Aisha a cikin tafsirinsa to kaga tunda ta ce wala yubdina yana cikin shi kagan in zai bayyana kafa za ta bayyana fa hada dalilun ala anna nisaa kunna yudhhirna aqdamahunna awwalan kama yudhhirna alwajha wal yadaini wannan dalili ne akan cewa mata sun kasance suna bayyana kafafunsu kamar yadda suke bayyana fuskar su da hannayensu fa innahunna kunna yurkhina dhuyulahunna sun kasance suna sakin zuyul shine wato abin nan ɗinsu da ke jan ƙasa jelar tufafinsu da ke jan ƙasa fayya idza mashat qad yadhharu qadamuha da ta sake shi ya kai ƙasa amma a wajen tafiya ta daga kafa tana ajiyewa ana iya ganin wannan kafafuna ta fa innahunna lam yakunna yamshina fi khifafin wa ahziya sun kasance ba sa sanya khuffi takalmi mai rufi ko kuma ahadiya takalmi wanda yake faɗi wato kamar slippers wa taqdiyatu hadha fi salati fihi harajun azim kuma cewa sai an rufe kafa rub a sallah to wannan akwai haraj akwai wahala akwai kunci wa ummu salamata qalat ummu salama tana cewa tusallil mar'atu fi thawbin sabighin yughatti dhahara qadamaiha mace tana yin sallah ne da tufa wanda yake rinanne mai duhu wanda yake lullube a ainihin wato kafafunta gatsika da maya kamar da yake cikin sunan abi daud fa hiya idza sajadat qad yabdu batinul qadami to in tayi sujuda kaga za a ga kasan kafa tunda ba safa ne irin yadda yake a yanzu ba zanin ta ne ko lufayarta ko khimar din ta ya sauka ya rufe har kasa amma sanda ta yi sujuda za a iya ganin ainihin wato kafarta a haka saboda haka wannan shine zancen da shi ma malai din ya zaba ina ganin bari mu dakata anan saboda kurewar lokaci wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah